الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين منا تكين سورة البقرة منا شاهنة 81 a wannan tafsiri na da ya a tawili fi ma'anin tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fodo ya ta da hulawa rahmat kuma mun kwana aya da allah maɗaukin sarki ke cewa kanan nasu ummatan wahida

وأنزل وأنزل معهم كتابا بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءوا

akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da rayuwa ta da kuma yadda Allah ya karbi rayuwarsa aka ce sulkensa na wurin jingina domin abinci iyalinsa kanan nasu mutane sun zama ummatan wahida al'umma guda mutafiki na sun yi ittifaki laƙi a kan gaskiya shi ma bayyana adamu wa idris tsakanin annabi adamu da idris auno ko ko bayan adamu nu au ba tufanu ko ko bayan ruwan tufanu au na ala jahalatin fil fatarati ko ko sun baƙi suna akan kan ta jahilci a cikin fatara faktalahu sai sun ka saba fa ba asallahu nabiyyi sai Allah ya aiko manzanni annabawa ilaihim zuwa gare su mubashirina man amana bil jannati annabawan nan suna bushara ga wanda ya imani da shiga aljanna Allah ka sa mu ciki wa suna gargadi ga man kafara wanda ya kafirta bin da wuta wa anzala ma'amul kitaba kuma ya jidda littafi tare da suwa da ma'ana kutub bil da gaskiya muta'alliqun bi anzala li kuma bihi bainan nasi don shi hukunci ne tsakanin mutane fi maktarahu ga abin sun kasaba fi cikin min addini na addini wa fa'ilu yahkumu huwa Allah aw an-nabi aw al-kitab aw bi ta basa alaihim ko kuma abin da yake ta gare su wa maktalahu fi ba ciki ba ga addini ko kuma ga littafin ba waɗanda sun kasuwa ba illal lazina uto sai wannan ka bashi ay alkitabu aka aka sul amra sun sun koyar da al'amari faja'alu ma unzila sun ka jidda sun ka saukar da abin da an ka jissuwa li zila al-ikhtilahi domin ya gudda saɓani sababan sun kasan ya zama dalili lil ya don saɓani min ba da ma ja atumul bayanatu bayan hujjoji sun zo musu al hujjoji zahira ala tauhidi hujjoji za bayanannu akan kaɗaita Allah wa min muta'alliqatun bi uktilifa wa lan tamna'a illa min zalika bata hana ba sai wannan kuma cewa ka a saba ka kaulika ma qama illa zaidun yawmal jumu'ati wa maktalafa allazina utuhu wa maktalafa wa maktalafa fihi illa lazina utuhu in ba da ma ja asmul bayyinatu to shine kamar ka ce ma qama illa zaidun yawmal jumu'ati wa ma ba'du illa muqaddamun ala istisna'i fil ma'ana sun yi wannan bagayen don zalunci hasadan don hasada wa hirsan da kwadayi ala duniya akan duniya min alkafiri ne ka yarrai don sun raba kan jama'a bainahu tsakanin su fa adallahu allazina amanu Allah ya shiryar da wasu kai imani limaktalahu fi ga abin da sun kasaba ciki min alhaqi na gaskiya bayanun limaktalahu fi bi iznihi da yarda ta bi iradati da nuhi ne wani nufi to ta wallahu ya hadi man yasha wa Allah na shiryar da wanda ya so shiryarwa idatu shiryar da shi ila siradin mustaqim zuwa ga hanya daidaita ta Allah ka shirye mu la yadullu salika duk wanda ya shige bai bacewa ko dari ko laka shine hanya gaskiya wa nazala aya gaba taji da fi juhudan a cikin wata wahala asabal muslimina fil azab ga yakin azab aw fi uhud ko ko yakin uhud aw fil hijra ko ko cikin hijra ta dai sa musulmi amma inana to shi an ka saba to ci gaba أم حسبتم أن ولما يأتكم مثل الذين خلوا البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم معنى أم للنبل أحسبتم شكوين ذاته haka kawai an ta dahulul jannata ku shige aljanna Ha daba bi hazan nabi sallallahu alaihi wasallama wal mu'minina Allah yayi magana da wannan ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da mu'minai ba'da ma zakara al-ikhtilaf bayan ya ambaci sabani na al-umami al-umumi ala anbiya'i ala al-anbiya'i ba'da maji'il ayati ba zakku awi tashji'an lahum don wato zaburarwa gare su ala sabata akan tabbata ma'a muhalifihim ma'a muhalifihim tare waɗanda sun ka saba musu ba muhalifatihim ba muhalifihim sai gyara shi wa an mun bi bi ma'ana hamzati fi hada in kawo shin kuna zaton ku shiga aljanna walamma ya tuku masalul lazina halau min qablikum tun labarin misalin waɗanda suka shuɗe gabanin ku bai zo muku ba alam bai zo muku ba shi mu mata min al mu'mina mu'minai min al mihani na jarraba wa hiya al amrad shine masassarin ne ta ta samu su wal alami da radada radadi wal masa'ib da musibobi wa tusbiru kama sabau ku yi hankuri mana kamar sun kai wal waw fi walan malil hali wal jumlatu ba'daha nusiba alaiha walan ma harfu jazmin ma'anaha nafyun kalam shi amanarta wa fiha wannan akwai saurari waliza don haka ja'ala muqabilu yasan yahi muqabili qarmasat humul ba'sa wa haqiqa tsanani ya shahe shi shiddatul faqr tsananin talauci wadarra da masassarin ne almarad wal ju'i domin da rashin laya da yunwa kamar gidansu guda bayanun lima ta kadama al sinatin wa zulzilu an rawarwa su uzuju bi anwa'il bala'i na ukan bala'i hatta ya har ya zama daga cikin su mai imani har yana cewa masu imani suna cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi raf'i da nafi'in ala hikayatil hal madiya wa nazmi lil baqin ala idmari an al ma'ana ala al awwal hatta qala rasul har manzo yace wallazina amanu ma'ahu da suka imani da shi istibda'an lin nasar suna ganin nasara ta yi jinkiri ni litarafi shiddatu don tsanani ya riga ya tutuke alaihim akan su wal istidalati da kuma tsawon muddatin mudda suna cewa mata ya ti nasarullah shin nasara Allah da an kace na zuwa gare mu yau na ay allazi wa arna wa an kai mun alqawli fa ujibu min qabalillah sai an ka amsa musu daga wajen Allah ala ku jina am ku saurara inna nasarallahi qaribun nasara Allah kusa take itiyaru zakuwati wa bil ayati a cikin wannan aya Dalilin ana annal usul ila Allah dalili na cewa saduwa zuwa ga Allah wal fawz bil karamat da kuma samun rabanta da karama inda hukunu shi Allah inna ma yakunu ba'da rabbil hawa baya yana zamuwa bayan an kakkabe son rai walla zati da jejiyan dadi wa makabiratu shada'i da kuma sai ayi zozayya da tsanance tsanance wariya ba sai an kuma hore jiki wa'annan nasara ya ci ba da layasi kuma lalle nasara na zakuwa bayan an yanki kabna wani insu ba da nisanta ƙalar kawashi malan kawashi ya ci hatta su bi illa fi'lan mustaqbilan wa tansibu idza kana halan nahau kwatanci sharibatil ibilu hatta taji'ul ba'ilu yajurru badalu raƙumi ta sha ruwa har raƙumi ya zo yana jan ciki ne ƙasa saboda ƙoshi ya halin maduya mokiya hali na wanda yake mali amana hikaya wa ta ulfin ba da ha laysa jaratun ba ta mai jarra wala adifa kuma ba adifa wa inna ma ya dakhilatun ala jumali والتي تنصب الافعال بعدها بمعنى اله هو ان يعني كما في ايه المتقدمه هي الجاره وانك اذا كنت مجاريه وهي للغايه حتى للغايه والفعل بعدها ماضي معناه مستقبل اللفظ والتي تنصب الافعال بعدها بمعنى كي هي العاطفه والفعل بعدها مستقبل اللفظ wa ma'ana nahu asalamtu hatta adkhul aljannata asalamtu kai adkhul aljannata hatta mai ma'ana kai fal islamu qad wujida a musulunci an samai wa duhulu lam yujad amma shiga ba same ta ba ta kwal muna tare da kuwa al lokacin da amru da mu dan jamhuri balan sa ya tambaya wa kana shaykhan ya zan dotti dana zamalin ma dukiya anan da fata ga ciyarwa wa masrufaha da wanda aka ba yana tambaya shin wai ciyarwa da Allah ya magana kuma wa aka ba nazala يسألونك ماذا ينفقون قل ما من خير فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمسلمين وما تقعد yas'alunaka ya Muhammadu suna tambaya ka ya kai annabi Muhammadu ma za yin shuqurahu an ce a bada sadaka to mina na suka bai min sadaka ta tadawi na sadaka ta wa alaman kuma wa zaba Allah ya ce ma annabi qul lahum ce gari su ma an faqatin min khairin duk abin da kun kaci na alkhairi bayanin lima ashamilul qalil wal qalil wal kathir wanda ya game mai yawa da ɗan kaɗan wafi bayanin munfaki Allah zihu ahadu shi kai su'ali ciki akwai bayanin shi wanda zai ciyar da abin ciyarwa domin kowanne ɓangare ɗaya na na jawabin tambaya wajaba an masarafin lazi huwa shiqul akar ya ba da jawabi daga makarkata wanda za a bashe shi daga tsagi na daban da kauli in za ku ciyarwa ku ba su wa walil falil walidaini ku ba uwa da uba wal ne da yan uwa wal tama da marayi wal masakin da taba hannu wamlus sabil dan hanya ko aulabihi su sun kai cancanta da shiya qala ibn al-arabi fil ahkami imam ibn al-arabi ya faɗa cikin ahkamu nashi wala shakka annal hunuwa lallai baiwa alal qarabati akan yan uwa ablagu sahibu balaga wal mura'atul adana rahimi arewa mai kusanta ga zumunta auqa ya abkuwa lama qala nabi sallallahu alaihi wasallam li zainab imra'at abdullah ibn mas'ud don abin da annabi ya ce ga zainabu mata abdullahi dan mas'ud hina qalat lokacin ta ce manzon Allah a ta juzu'uni yana isa ta a sadaka ta sadaka ala zauji in ba miji na wal aitami da marayili nau fi hijri wannan cikin abin da tsahona la qala laha laki ajrani manzon Allah ya ce mata kina da lada biyu ajaru sadaka lada sadaka wa ajarul qaraba da lada yan uwantaka wa bi riwayatin zawjiki wa waladuki ahqqi man tasaddaqati alayhi mijinki da kuma yayan su an mai cancanta waɗanda zaki ki sadaka zuwa gare su wa rawani sa'i annan sallallahu alaihi wasallam qala yadul mu'di uliya hannu wanda an mai basuwa shine sama ummaki wa abaki wa ukhtaki wa akhaki wa adanaka adanaka farko ki ba mahaihiya ki ba uba ki ba yar ki mace sannan ki ba dan uwanki namiji sannan na kusa da kusa waɗanga su ne da haƙƙi sama a fara ba uwa sannan a ba uba sannan a ba ‘yar uwa mace ta yi ɗan uwa namiji haƙƙi sannan ɗan uwa namiji ya duk wani na kusa kuma haƙƙi sannan da rubi zumunta kusa da kusa inta wa ma tab'alu min khairi duk abin da kun ka aikata na alkhairi in faɗin ciyarwa wa gairi da waninsa fa inna Allah alimun bihi Allah masani na da shiya ko jazi Allah yana sakawa a kansa Allah kai sa saka yi alkhairi na'am كتب عليكم القتال وهو كوب لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون alaikum alqital an farlanta muku yin yaki lil kuffar ya kafire li ila kalimatin lahi don daga kalma Allah wannan yakin kahirai don a daga kalmar ubangiji kutiba alaikum alqital an farlanta muku yin yaƙi na kafirai don ɗan kalmar ubangiji wal bugati an aza muku yaƙin masu raba kan jama'a wal muharibi da ƴan hoshi da makami waɗanda su kuma lil masalihi don gyara don a samu maslaha wajen al'umma wal jihadu shi jihadi farlun falilana ala kifayati amma akan isuwa inda jumhur ya akwai wani mai ɗauke maka ba sai ka te ba in ya to ya isan ma idza qama bihi ba'd sakada anil baqina idan wani sun ka tsaya ga jihadi to laihiyawa daga saura wakila idza hum yatil adarahul biladi yan an ka tsare gehen gari wasu gatu subu an ka tushe kawai wai wanda ke kutsowa raja'a nafilan yaki ya koma musu mustahabi ya koma nahila wajibu zuwa yaki na wajaba bi ta'ayyinul imam illi mai yace wani da kai za'a to yaki ya zan zuwa gari ka ya zan wajibi wabi fakil aduwi haka nan in makiya sun kayo abin da a ture garin musulmi shi ma zuwa yaki na ya zan wajibi wafin ƙazi a sarar musulmi na mai aibin kufari in kahirai sun haka ma musulmi to wajibi na ga musulmi a ɗauki hari a sai an amso su wa huwa alwawu lil hali shi yaƙin nan huwa kurhu amma abin kyamana ai maka ruhun abin kyamana lakum gari ku ɗaba an ga ɗabi'a limar shakati don wahalarsa wa ƙuri'a bi fasahil kafi wa ma lugatani mazdarun wasifa bihi mubalaga wasa asa an takarahu shay'an amma ya yi ku kyamaci wa khairul alhali abin ya gare ku huwa jami'u ma kullibtum bihi shine taron abinda da aka kallafa muku an ka dora muku akan sa ya tana kyamata huwa munadin salakum alhali shi a kullin gyaran ku wa sababu falaikum shi a dalilin samun rabbanta ku wa asa an tuhibu shay'an kuma yana yiwa yanzu kuna son abu huwa sharrun lakum alhali sharri na gare ku huwa jami'u ma tun duk abinda an kane ku an gare shi fa innan nafsa tuhibbu tana so nai wata hawa tana neman taro shi amma ba sani ba huwa halaku halaka tana wala alla lakum fil qitali yayu gare ku ga yaki wa in karihtum ko da kun kyamace shi khairan alkhairi na li'anna fihi imma zafran ko dai arabanta wal ganimata a samu ganima aw shahadata ko ko mutum ya samu shahada wal ajr da lada wa fi tarkihi bari yaki wa ya ahabtumu ko dai kuna so ne sharran sharri na li'anna fihi zilla do akwai kaskanci wal faqar talauci wa ramanil da haramcin lada wa zikiru zikru nan li'anna an-nafs idza tawat da'ir idara ta horu ya a kisa al'amur alaiha al'amari na komawa durkushe zuwa gare ta wa muhallu anna tilmau mawdi aini rufi'a fa'ilu asa wa mahallu huwa fihi ma lusiba sifatu shay'an aw halun min wallahu ya'lamu ma huwa khairun lakum Allah ya san abin da alkhairi gare ku amsu la ta'lamuna ku ba ku sani ba ba ku san zalika wannan ba ya ku al'umma musulmi fa badiru ila ma ya'murukum bihi ku yi gaggawa zuwa ga abin da Allah ka umurcin ku da shiya wannan aya wa fihi dalilun malaman usulul fiqh sun kace wannan akwai dalili cikin ayat ga ala annal ahkama tattabi'ul masaliha arrajaha hukumce hukumce tana bin maslahohi waɗanda suke rajahai wa in lam tu'raf ainaha ko ba san zatin ta ba in shari'a ta ce ayi abu yi dai za kai ba sai ka ce don mi don mi ba Allah ganar da muwa wala ma hajar alaihi salamu ila al-madinati lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina fi rabi al-awwal wa azina lahu fil qital an kai wa uzina lahu fil qital an kai mai izini akan yaki wada hala ya tajahazu lahu ya shiga yana tare bidon yaki ila safar zuwa safar wa kharaja manzo Allah ya hita ta balaga wadani sai da kai wadani wa hiya gazatul abwa gazatul abwa yuridu quraish yana nuna quraishawa wa bani zaurata yana nuhin bani marata shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi yana nuhin shawa yana nuhin bani nabarata wa da atu banu damra sai banu damra sun ka kira manzo sallallahu alaihi su ka yi alƙawali da shiya sun maraja san ne koma ko ba sariyata ubaidata ibn harisi bin abdul mudallib ya aika saraya da ubaida dan haris dan abdul mudallib falaƙe ƙuraishen bil hijaz ya gamu da ƙuraishanan hijaz walam ya kulli qital amma yaƙi bai zama ba bal afalakat al kufaru kafirai sun gudu ta Ila illa anna sa'adan sai dai sa rumiya an halbe shi samin da kibiya wa kana awwal samin rumiya wannan shine farkon kibiya fi sabilillahi don Allah wa qabla ruju'i ubaydata gabanin da da ba su hamzatu annabi ya aika hamza bin abdul mudallib fala qau quraish ya gabar qurayshawa a azartar da yaƙi wa hajaza bainahum majdi bin amr abdamri majdi da amr abdam ce ba a wagga ya shiga tsakani ce a tsaya ya raba summa haraja rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma hita fi rabi'a awwal a cikin watan rabi'a awwal lagazawatu bawadi wa raja'a wa lam yalqa kaidan annabi ya dawo bai gama da wani bakirci ba sun maharaja fi jama'a ula sannan annabi ya yi cikin jama'a ula ila usharata wa da a fiha bani mudulik lokacin da ya zo bani mudulik sun yi kokarin su yi sulhi da manzon Allah wa ba da ruju'i bayan dawo manzon Allah a gara karzu karbu ya kai hari a sarhil madina bisa gehen madina baka rajar rasulullah sallallahu manzo Allah ya tuba sahibi sabansa wata ba hu ya bi shi hatta balaga badar haya kai badar wala mai duruku bai riske shi ba faraja manzo Allah ya dawo sun ba sa fi jima'ar akhir sannan ya kacin jima'ar akhir abdullahi ibn jakshin al-asadi ibn ammati dan amiyan manzon Allah umaymatu ibada badarin wajen badar bi da wata biyu ma samaniyatin tare da kwana takwas min al-muhajir ya aika ya tare da mutum takwas cikin muhajirai wahum abu huzaifa bin utuba wa sa'ad ibn abi waqqas wa ukashi ibn wa utuba ibn gazawana wa abid ibn rabi'ata wa waqid ibn abdullah wa khalid ibn eh, bukairi wa suhayl wa annabi ya rubuta wa dan jakshi kitaban takarda wa amarahu ala sariya ya sanya shi a shugaba a kan wannan saraya wa qala annabi ya ce mai sir ala ismillahi tashi dai ita ta yada da sunan Allah ga takarda nan ga hannunka wala tanzur ka duba fi kitabi cikin litayan ga takardar nan kakka yadda ka dube ta hatta ta sira yau mai sai ka ta kwana biyu sannan ka buɗe takardar ka duba in ka yana zuwa ka ba takarda an ka ce sai ka kwan biyu ka duba kuma yaƙi za ana taka to ko kashe na za a yi ko ba ka zaka ba da aka kwana biyu sun mafta ta wusan ya buɗe shi wanta zai ya duba wala tukur hanna ahadan min ashabika ala sayri ma'aka abinda annabi ruwa cikin takarda kenan ga takarda na amma ɗaya cikin waɗanda na haɗa ka da su duk wanda ya zama ya zame yake dawa yi ba shi ɗai taka dole ka kuwa ya falan ma fata wani lokacin da ya bude takarda ba da yaumaini idza fihi sai ga cikin takardar ga bismillahir rahmanir rahim amma ba'du fasir ala barakatillah biman ma'aka hatta tanzila nakala ita ta yiya kana bisa ga albarkar ubangiji haka ji da nakala bi biha ila quraishin kai dakon ke abin nan karabka ta quraishawa la'allaka tatina bi habarin yayi kudun da labari faqala da buɗe takardar gace sam'an wada'ata sam'an wada'ata to lokacin da faɗa ma mutanen da aka tare da shiya faɗa alahu jami'u ashabi duk waɗanda aka ji kowa ce shi ma sama wadata ba wanda ya baya fasaru sun kace a na zulu badan nakala har sun ka zo badan nakala baina makata wa ɗa'ifa tsakanin makar daifa ana nan famar rabin irin liƙwarishin kwata ke na ƙwarya sun ka shuɗi annabi cewa in ka gane su ka dawo mana labarin su a zu tijara sun riƙo kasuwanci min ɗaifa daga ɗaifa wasu iri cikin matakin nan akwai amrun da abdullahi hadarami wala hakamu da kaisana wa bin da abdullah bin mugira wani hulu bin abdullahi al-mahazumi al-mahazumi yayi lokacin su a ganin su mustahil rajabin rajab ya hita ga su sun gane su ga rajab ya tsaya wasariya tashakku fi hilalihi amma wannan gabar yakin da annabi iza suna shakka shin rajab ya tsaya ko bai tsaya ba domin ba a yaki cikin wata rajab wata zanna tana zaton annaha fi akhir yawmin min jama'al akhir suka ce a'a rajab bai tsaya ba yau a ƙarshe ga jama'a da akhir to tun da haka na fara ma waqid bin abdullahi sahami amrun al-kharani waqid dan ga sai ya halbi abdullahi sahami abdullahi sahami ya ya da sahamin da kibiya fakata lahu ya kashe shi fakana awwalu qatil min al-mushrikina cikin mushrikai shi an shi an farkon kashewa duka wa asaru hakam su hakam hakam wa usman su hakam usman fa kana awwal asirain fil islam wadanda su an farkon kama mu cikin musulunci nawfalu shi kan nawfalu wa adabahum ya kasar da su harban da gudun kiya azumu wa qadimu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ilmi suka ta suka dawo inda manzo Allah ta rafa take garuka wala asirin da kamun mun gauraje fasami sai sun gaji annan rajab rajabin qadis sahalla cewa wata rajab ayya ya tsaya yau rana ranar yaƙin su to su ƙurai ba batun cewa ai musu laifi suka ba ba to ai musu laifi suke yi ba da suke magana fa ayyarahum kufarin quraishi sai yaran quraishi sun ka dora dariyar su suna aibanta su listilal shahr al-haram domin sun halattar da yaki cikin wata mai alhurma kun ce musulmi huki annabi ya yi muku a tsarin Allah ya ce ba a yaki cikin wata mai alhurma rajab na ciki ni adalin ku na yaki ciki wa katabuhu ila rasulillahi ta'ira kuma suka rubuta daga makka akai manzon Allah suna aibantawa fa qala alayhi salamu li sariyati manzon Allah yace ga sariya din nan ma amartukum bil kitabi fi shahr al haram ban umurce ku da yaki cikin wata mai alhurma ba wa aqaba amr al iri wal asiraini annabi yake da kayan gada an haka mu da fataken gada kama mun ga duk akai su aji takwas ba magana kansu wa aka sarar nas shine ku? eh lizalika da kuma yi wa mutane a cikin wannan wasu halu wasu lasala da salama an zalika sai sun gaɗo tambayar manzo Allah akan haka fa don't know. عن قتال فيه قل قتال فيه كثير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونهم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيحط وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب yas'alunaka suna tambayar ka an lisharar harami ga wata mai alfarma shine rajab italin fihi yaƙi jiki ne badal ishtimali shin wai yaƙi cikin wata mai alfarma menene matsayi ne Allah ce ma annabi kullum ce gare su kitalun fihi yaƙi cikin wata mai alfarma kabirun babban laifina أي منذر عظيم مبتدا وخبر وجاز الابتداء بالنكرة لوصفها بفيه والجمهور على أن هذا منسوخ أما جمهور المفسرين سنتي بس كتشوا وانا عن شاهش بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ku kashe mushrikai kawai duk inda kun ka same su wa nahwiha wabi ga zawatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashurul hurum da kuma yaƙe yaƙen manzon Allah a cikin watanni masu alfarma wato duka yana gwada cewa wato an shahi shi wa minar ulama'i man cikin malamai akwai wanda ce la ya an yuqatilu lufi ba shi halata a yi yaƙi a cikin wannan wata illa an yi duna sun sun yaƙe mu wai ruwa an aɗa an roto daga ɗa wa sahihu ƙaunar jihu wa raɓu A yi man nasi hana mutane an sabilillah gaban gode mai Allah dinin islami wa kubrun bihi da kahirta da Allah wa saddon an anil masjid al-haram da kange mutane gaba da masallaci mai alhorma shine makka wa ikhraju ahlihi da hidda mutanen wato hurumi minhu daga hurumin hidda hurumi daga hurumi din nan an gane ku wa nabi a azamu ya yi girman uzurin laihi inda Allah ya Allah min alƙita daga yaƙi fi ciki Allah zai fa'alar sariya wanda sariya ta aikata hada'an don kuskure wa bina'a ala zanni da gini akan zato wal fitinat kafirci ashirku kafirci wa ikhrajul mu'mina hidamu min minkum daga cikinku. ku akabaru ya hi girma mai da alƙasa daga yaƙi lakum gare ku fi jiki walamma nazalat hazil aya lokacin da wannan aya ta jida a haza rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi manzo Allah ya riki wannan fataken fa azala min halaku musu yahdu musu da sauka ayar ga sai Allah gwada mai wannan abin da an zo shi ya halatta manzo Allah ya yahdu musu fakana awwala khumsin fil islam ya zan shi a farkon musu cikin musulunci wa awwala ganimatin qusimat ita a farkon ganima da an karaba fa qasama al baqi ala ashabi sariya annabi ya raba saura akan abuta wannan yaki wa ba'asa ahlu makka fi bidaya asiri a asir asir asirayen wato mutanen makka sun aika a cikin kwantar waɗanda aka kamo nasu wa fadahu ma sun wanshe su wa amma la haka mun kai sana amma shi haka ba dan kai sana shi kan da an sabo ce tun shi ka bashi fa salama sai musulunta wa a aqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina ce ban koma makka ya musulunta ya zauna nan madina tare manzon Allah hatta utila ha an kashe shi yawan mabi'ul mu'attata shahidan sai da yake yawan mabi'ul mu'attata an ka kashe shi can wurin jihadi ya yi shahada wa amma usman bin abdullahi amma shi kan usman dan abdullahi a ila makata ya koma maka wa mata bi hakafiran ya mutu can maka kafirinsa wa hu nawhal shi ko allah allazi haraba wanda ya gudu huwa shi shine wannan sakada wanda ya fadi farsi da doki ne yawmal rana ranar ahzab fata haɗa ma jami'an gaba dai suka kakkari da shi da dokin nashi وقال أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق ياتي رضي الله عنه في هذه القصة قولنا القصة أرياتا وهذه منها لوكا تند أنا تدع ريس أنا شافين ياكي تكون وتعمل الهرماء ياتي فولدون قتلا في الهرم جريمة وعظم منه لو يرى راشد لو رأى راشد راشدون صدودكم أما يقول محمد وكفر به والله راع وشاهد لقينا من امل الحرم لقينا من امل الحرم رما هنا من أهلك لما أوقد الحرب واقد yace yanzu ta uduna kuna kidaya katalawan da kashi fil haram cikin wata mai alhurma jarimatan kuna cewa lahina wa azamu bil abinda ya girma wannan lahi lauda da rashidu wanda ake neman zo ga shirya yara ya ga aro shi da shirya kiya ga shirya an ce mata ga ta kakkiya ashe wannan bai kashe wannan ba lahi bai zama lahi ba su dudu kuma kuma kange bijirewa ku amma ya kulu muhammadu ga abinda annabi muhammadu ke waɗi wa kuma bihi da kafirta da annabi muhammadu wallahu ra'il allah shi an mai gani wa shahidu shi an mai shayar shi Allah ta kaina wallahi mun shayar min amlal halalami daga dan halalami ma huna masum wallahi mun ba masum mu jini daga jinin dan halalami bina halata can na halata lamma lokacin da waƙidu waƙidu auƙada ya ƙulla arhawa yaƙi waƙidu ya ƙulla har yaƙi shi ko ɗan halar ne wala an sha jini nai wala ya za nuna kahirai ba su gushewa yuqatilukum suna yaqiku ayyuhal mu'minuna hatta yuruddukum kai mai ma'ana hatta kenan mai ma'ana kai sai sun kau da kuwa an dini kun gabar addini ku in dai kahiri na to in baka dawo ka ba addini ka ba wallahi bai bari ka ilal kubri sai kun dawo zuwa kafirci ibar e, e wannan ba da labari na an da wami adawatul kufai ga kayarai kiyaye yi mura su a zazzata wa ta li ta'lili in sadau in su samu da sun samu iko qadaru sun samu iko istibada li sadaatin wannan nisan tarwa na ga da su wa man yartadi minkum duk wanda ya yarda daga cikin ku addini ga addinin dawa da tasribil kufri da bayar da kahirci aw bi lamzin ko lamzi ya katalihi aw bi fi'lin ko ko da wani aiki ya tadammana wanda ke kumsa bil qara'ib fa ya mutu ya mutu huwa kafiru yana kahirinsa wa ulaika habidat amalu wadannan ayyukan sabaci badalat as-salihah fi dunya wal akhirah duna al-akhirah bi mujarrad al-irtidad da mujarrad al-ridda fala atidad biha wa la thawaba alaiha aikin nan ba a kida da shi kuma babu lada wa ulaika ashabun nar wadannan sun sarka buta da wuta hum suwa khaliduna fi abin qaddara madawama da cikin wuta Allah ya ce bi mawtin don mutuwa su alal kubri fal irtidad illatu hubudi ridda ita a illa ta bicewa aiki wal mautu alal kubri mutuwa akan kayarci illatu khuludi fil nar shi a illa da wuta fal a'malu murtaddu ayyukan murtaddi muhbadatun du'an bice ta wa in raja ila islam ko ya dawo ga musulunci inda ya yi ridda wala yutabbi ma fa'ala ba kira da abin da aikata can baya ina abu gabanin shi ridda amma gurwa inda malikun wa abi hanifa fahimta imamu na maliki ga wannan aya da fahimta imamu abu hanifa murtaddi ko ya dawo sai dai ya ma'aiki khilafan lishafi'i wa ahmada amma sabanin imamu shafi'i da imamu ahmad qala in raja'a ila islami yusabu ala amalihi in ya dawo ga musulunci to aiki ne da yau bayan a samu lada wala idu hukum ba sai ya maimaita ba kal haji kama haji masalan saboda haka wurin imamu malik da wurin imamu abu hanifa in murtaddi ya yi hajji ya taɓa yin hajji ya yi ridda yanzu ya koma masa wuri sai ya koma hajji sannan ya hajji musulunci amma wajen imamu shafi'i da ahmadu inda ya dawo to hajjin ya dawo awo sun ce wa yusa tabu ana neman tuba al-murtaddu kwana uku fa illa ne su in bai tuba kusa da kashe shi wata biyu zaujatahu an ko mata ta yi ta nisanta gare shi wa maluhu fai'un lil muslimina dukiya ce ba ba magana ne sai akai ta bitul malil muslimina fai'ita la yarisuhu warasatuhu magana ne ba su gado ne illa an yakuna abdan sai in bawana wannan in bawana sai a ba Sayidi ne wa maluhu li sayyidi to ana magana akan murtaddi muna magana namiji fal mar'atu ka rajulin mace kamar namiji take duk hukunci da muka ambata shi ta hita khilafan la abi hanifa amma sabanin limamin sani abu hanifa alqa'il wanda yace innal hurrata lalle diya ita yarda su ana tsare ta hatta tusulma sai ta musulunta wal amatu boya yajibiraha sayyiduha shugabanta ya dolanta ta alal islam sai ta musulunta shi abin da yake kenan amma wajen limamai guda uku murtaddi in yarda rida hankali mutuwa ta tuwo ba a kashe shi amma wurin abu wani ba in mace ta sai da a tsare cikin gida sai ta musulunci dole in boya ta mai ita sa ta musulunci ko a walan ma zanna sariya lokacin da sariya ta sai zato aya gabata to shi kenan a dangane da wannan magana da shi malam suleiman ya yi na babu shakka duk wani wanda ake wannan ta tare da shi ko kuma ya san matsalolin wannan kungiya ya san duk shekara ana wannan haduwa kuma ana wannan neman gudunmuwa na wannan gidauniya to kuma abinda ƙura'ani ya karantar da muwa fistar ra'i wadda ra'i to babu shakka a bana abubuwan da an ka samu gaba waɗanda ake son a yi suna da nauyi kwarai suna da yawan gaske kuma suna bukatar abu don haka wannan kwamiti kamar yadda ya faɗa duk wani wanda an ka ba takarda suka tasan mai to Allah in yana gani yana da matsalar tahiya to ya ikon ikonsa amma muna muna gayyata kowa bayan ba da abu muna son akai akai huska sannan kuma addinin ga musan cewa addinin musulunci tun wanda ya taso ba kamar gwamnati bane a shi ƙasa ka ba sama gwamnati sama ka ba ƙasa sannan ana buƙatar gudunmuwa kowa da maza da mata musamman wannan gari na jega ya kamata a ce kun yi faɓasa kowanne mutum ya tabbatar da cewa ya tashi gwargwadon abin nan saboda ganin irin matsaloli bana har majalisar malamai ta jiha dole sai ta hau wurin nan ta ba da nata gudanarwa sai sun hau agaji sai sun hau duk malaman da aka watsawa ma waɗanda abin da aka iza wani tafsir kowane da abin da zai basuwa waɗanda aka basuwa madadin ƙasa nan waɗanda a jihar kebbi kowane da abin da zai bai saboda haka ya kamata kowane mutum a ci kada a yi wannan aiki ba da nashi ba Allah shi ya san matsayin kowa kuma abin nan ajiya ta mutum zai wa kai ne ba wani zai wa ba to ina kira zuwa gare mu duk abin da kake ciki ko wani irin abu na kana son kana son cin nasara gare shi saboda haka mu yi burin cin nasara da addu'o'in mu sannan mu bada abin da aka hannu mu sannan wannan kwamiti da ka zagayawa yana ganin mutane waɗanda annan mahajin wannan magana su zama saƙo ga waɗanda an ka ba takardun nan kwamitin nan su yi mai addu'a su gode mai domin wani in ba a bi shi ba ana abin na ha'a ƙari ba samu nashi ba amma sun bi ka sun ce kawo kuma abin gada an ka amsa gare ka addini za a aiki to ai kai ka tafa ka tafke Allah shi muna gudunmuwa Allah ba mu ikon yi Allah ya sa mu rinjaye shi dan kar shi ɗan rinjaye mu domin duk lokacin da zaka aikin alkhairi ka ji kana cewa bari in nuke to shi ɗaya ya ma aiki gudunmuwa ga addini da haka ta taso annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin za a yi jeshin usura ya kira sahabbai ran nan sai na umar ya ce babu babu radda zai bari sai na abubakar ya tsere mishi yau sai ya hisa yana abubakar duk za a duk za a gudunmuwa sai ya hishi to shi kuwa sai ya hishi sai to sai rabu dukiya ta yi duk sai ba manzon Allah shi sai na Umar annabi ya ce mai Umar kaka ya ce na raba dukiya biyu ga rabi na kawo annabi mai addu'a sai ga sai na Abubakar ya kwaso duk abin da a gida ne gaba ɗaya ya ka annabi ya ce mai mi ga ce a duk komi na kawo ya ce mi ka rago mai alin kai ce na rago musu Allah da kai sai na Umar da ran ya ce mai ko musabaka da sai na Abubakar bai komawa an shiga abu gaba ne ya san an shiga gaba ne bai san umar ya kawo ba son shi son yake da sai ya tsere mai kan su abinda suka ga wuta ga masara don Allah aka yi don haka bai jiran bar sai ya tauna ga yayi zan dai zo in ba suwa ya toshi tunda kowa ba faɗa mai kai abin zai sai ya ga ya raba du ya san shi ma koli ne sharabi sai shi kwaso duka ya kawo

Mhm. kyautatawa ai ya kyautata ko ku al'ada ku nan urfin ku a kukai wanda an kayo wanda an ka almo duk ɗaya aka yi da ita ko ku to to kaga ya kyauta shi ko me ya kasance gane ya gane wanda ya wanda shi kusan yake yaran ma wani a to me kusan so ne gani wasa ma aka bashi eh to rayuwa to shi abdullahi ya yi wanda ta fai yana biyan kayan mutane Allah ya kai mu na rai ko daya daya wai eh, kila ya fage da wanda amshi kuɗi sai na ga ɗora rabo sai an ci an yaye mai fa wani za gani hmm? amma dai mutum kai ya amshi bashi da ni a yaye mai mutum ya amshi bashi don ya biya domin kuɗin da aka bai na gwamnati a haƙina na kowa ba na mutum gudana ba haƙina na kowa kai ma kana da haƙi Allah ga yi eh, baka ji sai na uwar da zuma ga karatun da aka yi na da da da wata tsohuwa ba sai eh, to hmm. eh. suwa su masu ba ta mu muka ba mutanen suka raba ya ka jiya wato ga ka'ida ta a shugabanci ko da wannan ya tsaya yana son a bashi shugabanci wanga yana son a bashi shugabanci sai Allah ya kaddara wanga an ka ba to da ya samu shugabancin nan kai ma mutum ne yake eh shugaban kana ta ba a biya? to a yahe mai an ka yi a to in dai bashi na aka ce bashi to biya ne akai amma in shugaba ya yahe maka yanzu in shugaba in gwamnati ya yahe ko yayi shi ya kowa daga abin da shahi dukiya al'umma na ta jihar ga in ya ce ya yahe yayi Mm. hmm, hmm. sannan in sha Allah ranar lahadi akwai karatun jikiya iya daidai ya yi kamar yadda aka yi wannan zafi in sha Allah sannan ranar asali akwai karatun wani amali a wannan lafiyar yin kamar yadda aka saba in sha Allah ranar talata akwai karatun risala kamar yadda aka saba a manta da karatun ya su fara gina kamar yadda aka saba a shirin islamiyya a kai da hannun sana mudi a yin kada a manta da suna da tsarin yin zama a yadda zai kyau sana idan dare ya yi akwai wani masu tigano ka zama wa a ce jura bayan sun da kyau sana rana a tsara a kan gama a wanda za a yi insha Allah wa kuma riga a zai roka a misali karni goma da sabi samun gidan da goma da za a wata kama a wani insha Allah a wani tiriki mai kama nasara da insha Allah wata yau da hamsa daga sauran mala Abubakar na mala Audi mala Audi mala Audi mala Audi zo ka addu'a a mala Audi zai addu'a in sha Allah mala آل محمد كما صديت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ya Allah mana roƙonka wannan haɗuwa ta mu Allah ka sa ta zama kankarar zunubai ga ayyukanmu ya Allah mana roƙonka karatun da malam ya mana Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara musu haske ya shiryar da zuriya ya sanya musu albarka ya gafarta ya Allah muna roƙonka ka gafarta mu shugabannin mu waɗanda suka gabace mu da imani ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu Allah ka sanya zama lahiya a cikin ta ya Allah muna roƙon ka gafarta mana zanuban mu baki ɗaya ka gafarta mana zanuban mu ka ba mu aljanna ka firdausi ya Allah muna roƙonka dukkan abin da ya mana tsanani na wannan rayuwa ta mu Allah ka sauƙaƙa mana jagororin wannan ƙasa ubangiji Allah kai musu jagoranci bisa ga abin da yake umfanin wannan al'umma da wannan ƙasa baki ɗaya ya Allah muna roƙon haka shirya da zuriyar mu ka sanya mata albarka mu karanta Fatiha murhi da salati annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim <clears throat> alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.